Uh, Maskalamu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yau ina ɗauke da wasu ɗan tambayoyi da ya kamata a ce mun amsa shi a wannan shiri namu. Uh, domin amsan waɗannan tambayoyin zai taimaka mana baki ɗaya wajen kare kanmu da iyalanmu daga kamuwa da wasu irin cututtuka. tambaya ta farko shine a shin wani irin matakai ne za mu bi domin ganin mun kare kawukanmu daga kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro um, matakan da za mu bi domin ganin mun kare kanmu iyalanmu da al'umma ga baki ɗaya daga kamuwa da wannan cuta ta zazzabin cizon sauro sun haɗa da na farko ya ya zamana ana tsaftace muhalli kuma na biyu kada a dinga barin sannan kuma ya zama ba a barin irin stagnant water ya zama ruwan da baya wucewa ko kwata haka ya zama an an shi kwatan an sama mishi wurin da zai dinga wucewa kar ya zama ruwan yana nan a tsaye ne saboda barin ruwan nan a tsaye shi yake sa mosquito suke sauran suke samun wurin da suke rayuwansu da kuma barin shara a buɗe shi ma ɗin duk in aka kiyaye wannan ana kare kai daga ana preventing kai daga kamuwa daga ciwon zazzabin cizon sauro sannan kuma kada ya zamana ana barin wit hakan nan unwanted wit haka ana barin sa a wuri shi ma barin shi yana causing uh, breeding of mosquito ne kuma in mosquito suna breeding a wurin zai zamana suna hayayyafa ne kuma hayayyafan su yana da illa sosai a rayuwar dan adam sai tambaya na gaba shin uh, an ce sauro ne ke haifar da zazzabin cizon sauro to shi sauron kowane kalan sauro ne ke haifar da wannan zazzabi to amsan wannan tambaya shine a'a Sauran da yake haifar da wannan zazzabi ana kiranta da ana kiran shi ko an ce ana kiranta da female anopheles mosquito Sauran da yake haifar da wannan zazzabi mace ce ba namiji ba kuma a lokacin da sauro zai zo za su zo domin su ciza mutum har su sa mishi wannan cutan zai zama na sauran maybe suna zuwa ne ba ɗaya ba normally to in sun zo wasu zaka ji suna kuka to wanda yake kukan nan ba shi ne yake cizon mutum ba namijin ne zai zo yana kuka saboda ya ɗauke maka hankali daga a shi namijin sauran yana taimakawa mutum ne domin ta samu ta cizan mutum har ta ci abincin da take so a jikinta kuma a lokacin da take cizan mutum a lokacin ne kuma take sa mishi kwayoyin wannan cuta a lokacin da wannan shi namijin ya yi kokari ya dauke wa mutum hankali da wannan kukan nashi to a lokacin ne mutum take samun dama ta ciza mutum kuma har take sa mishi wannan kwayoyin cutaka so ba kowane sauro ne yake sa wannan cuta ta malaria ba macen sauro ne take haifar da wannan cututtuka? sai tambaya na gaba shan zama a cunkushashen wuri mara iska yana haifar da wani matsala ne a rayuwar ɗan adam eh tabbas zama a wuri mara iska yana haifar da matsaloli da dama irin musamman misalai daga cikin wa'inan cututtukan da zama a wuri mara isasshen iska ke haifarwa akwai irin cutar sarƙewar numfashi sannan kuma akwai cutar cerebral spinal meningitis cutar sankarau kenan shi cutar sankarau an fi samun shi ne a wuri mara iska da ya zama a cunkushe shi yasa a a ka'idar lafiya da dokokin kiwon lafiya duk a ɗaki ɗaya room and falo ana sani na mutum two and half person ne suke rayuwa a cikin wannan ɗakin two and half person yana nufin kamar a ce mata miji da kuma jariri saboda ya zama ana samun adequate lightning and ventilation ba wai iska kaɗai ba har da lightning saboda shi hasken shi ma zai taimakawa ɗakin ya zama is not congested sannan za a dinga samun iska sosai da sosai ta yadda mutanen da suke rayuwa a wurin ba za su samu wani matsala ba tambaya na gaba shine wani irin illa ne rashin tattara bola ko shara da kuma rufe shi yake haifarwa to lallai shi ta rashin tattara bola haka ko a ce a rufe shi da kyau illolin da suke haifarwa shi ma yana da dama a ciki illolin da yake haifarwa yana, zama wuri ne shi ma da zai zama matattaran insect haka kamar irin su ba ma insect kawai ba wasu abubuwan da yawa zai zama matattaransu ne um, sannan kuma wa'innan insects ɗin da suke rayuwa a wurin zaman su a cikin sharar nan akwai ƙwayoyin cututtukan da suke ɗauka kuma in sun tashi za su iya zuwa su hau kan abin da za mu ci ko abin da za mu sha ko kuma maybe abubuwan da yaran mu suke wasa da shi kuma za su ɗauka su kai baki to wannan kuma in sun sauka akan suna zuba ƙwayoyin cututtuka ne to yawan cin wannan abin ko consuming wannan abin yana sa mu kamu da wasu cututtuka kamar su kwalara typhoid da dai sauransu. Um, ta iya tambayoyin da yau muke da shi kenan kuma su ne muka amsa idan masu kallon mu akwai wanda yake da tambaya ya je wurin comment section ya rubuta mana tambaya insha Allahu a shiri na gaba za mu kokari mu amsa wannan tambayoyin muna fatan Allah ubangiji ya sa za mu karu da abubuwan da aka faɗa mana kuma za mu kiyaye domin kuwa an ce rigakafi ya fi magani Maskalamu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka tashar shahidan mu TV. A yau zan yi magana ne akan tsafta. manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa annazafatu minal iman tsafta yana cikon addini ne. To idan har manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai yi magana akan tsafta to ko ya kamata abu ne mai mahimmanci ya kamata a ce kowane dan adam da yake duniya yana kiyayewa a kai kuma shi wannan tsafta ba wai ana maganan tsafta da ya danganci a ce ko tsaftan jiki ko tsaftan muhalli ko tsaftan wani abu bane tsafta ga baki ɗaya tsafta da ya danganci komai da komai yana da mahimmanci a rayuwar mu baki ɗaya ah, zan ɗan taɓo magana akan tsaftar muhalli yanzu in aka ce tsaftar muhalli yana nufin inda muke ba wai ya lallai a ce inda muke kwana ko muke zama nan ne kaɗai mu da zai zama muna tsaftace shi ba inda muke sana'a mu muhallinmu ne yana da kyau ya zama ana tsaftace shi domin ko ba komai da inda kake sana'a da inda kake kwana da inda kake komai da komai idan ba a tsabtace shi abu ne mai sauƙi da za a kamu da wasu cututtuka da rashin tsabta ke kawowa ƙaramar misali kamar a ce gidajenmu ne ko wuraren sana'o'inmu ba a cika mai da hankali ana cira cobwebs yanar gizo-gizo kenan kuma wannan yanar gizo-gizon yana da illa sosai a rayuwar dan adam baki daya saboda yana haifar da matsaloli haka sannan kuma rashin A maskalar aslam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yau ina dauke da wasu dan tambayoyi da ya kamata a ce mun amsa shi a wannan shiri namu domin Amsan waɗannan tambayoyin zai taimaka mana baki ɗaya wajen kare kanmu da iyalanmu daga kamuwa da wasu irin cututtuka.